نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من الناس

gana shabena me ko ba ji kawai yi ga ya adreso amma mi ce gani ga baba da da ni ga ta sai da ji da wani da to a sai da ji da mu ko ya la ke da ji o to ga ya mu ta gogo san tun ya ji ba na yaje lagiji na oye shi sai tun je fage ne sai mu yi ba na ji ikajen sai ti ji hali ta yi jẹ wani bi jibu ti yi gama Allah ga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ti ga wuce hali ta yi jẹ wuce zawan gidi a sai kwa ja jibu ta yawo ẹ̀dà mẹ́gáyì mùsùlùmí láyé ìmáni ìjìnlẹ̀ tó ẹ̀kí olóòjìnlẹ̀ tuntun yìí olóòjìnlẹ̀ mẹ̀láyíká yìí olóòjìnlẹ̀ níta ìpínlẹ̀ tó ẹ̀kí tí ṣe ní òun olóòjìnlẹ̀ fún àlùkìyà ní òun láyé ìmáni ní mẹ̀láyíká yìí wa malaikatihi wa mawlan imanu diga malaika shi wa kutubihi wa mawlan imanu diga lida ne ce cikin shi ne wa rusulihi wa mawlan imanu diga cikin wal yawm al akhir wa mawlan imanu diga fa'al qiyam wal qadar ila mawlan imanu diga qaddara khayrihi wa sharri wa al khayri fu sharri ila gai muslimi kirki do yuyo ila arkanin musulunci ko jikini ebana malaika jibril ni anabi ga ga anabi ke musulunci anabi ga al-islam ga yi an ta shahada an la ilaha illallah wa jirki haje bai wajibu ta ji gaskiya na sai sai ci wa anna muhammadar rasulullah annabi muhammad mai jike sai ci wa tuqimu salat ومولا صلى wakuwa وتؤتي الزكاة zaka زكايا وتصوم watasuma ramadhani في رمضان وموتيا في كاتب سويتي yadda ga da ikon eh wajen musulmi mutu je goyi ya musulmi ji sai ci ga wal mu'minuna wal ba'd mu'mini ba mu'mina da ji shayo ya ga ikuwa mumini je fi a yadda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ta kulun jannata ta tuminu ya alwa aljanna sai ga imani ji wala tuminu hatta tahafu imani ma ji imani ya sai ga wa doki awala afala adlukum ala shay'in idza fa'altu tahabbtu yawa ga ni nan da ci ne ne a ce wa doki na abdu salama bainakum ga sai ga sallallahu alaihi wasallam eh wade musulmi su je goru ya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e eh, wade su je goru ya ne ga bitacu wa ne bi wa ne ga we wa ne ga wa ne ga ji wa ne bi ga jama'a bata eh bana ne sallallahu alaihi wa sallam ga la yuminu ahadukum hade da dalilin حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين سيدا أنت ليه واني يعني بجاي منشو ومي واني يعني بجاي جوجي ومي واني يعني بجاي عني باتا واجب يقول إذا جاي مسلمي ولا ولا يتوى نبي كمنا نبي جاي يصلى لجوا جي صلى jemina ni bi zai fi azun na gawa fi yau jemina ni bi zai jiya wani gawa jiya wo jemina ni bi aji ni gawa wa ji rayuwa e zamu lani to musulunci e bana sai ta wa ji ni da ce bugun ga ne musulunci bana inna dina inda allahi al-islam hakika addini ga sai to ga musulunci wa man yabtadi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sai wani musulmi ko ku je goyi da sahabi ne a nan sallu ba wa ayyu hadi wa sallam a nan da na ta kuwa fadi sai ga ki sahabi ne shi to kuma لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة سيكي دجيب الصحابي يا نبي صلى الله عليه وسلم سيكي قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سيكي دجيب المؤمن يجي نجي يجي وبايع وتركشيا سيقولنا دعون شنقا الصحابي يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال قوي بإيماني قالوا بإيماني ويأتي يجب سكوني wagai daga la ilaha illa wace ga muhammadu rasulullah wace ga wai musulmi wace ga wai da imani lugwa su ne kuyen musulmi da kuyen zane da imani na da wani sai guyi sai tsariya sai ji adalci sai ji tafiya kirki sai ji zaji sallama sai tsari sai ka ga ibi alkhairi za ta yi uzama gabe halin limanci gabe zagayi gabe sakade gabe sokoki wani ko ne mai ta ce gurgudu hali a cikin aki a nan gari mun da ne masu ci dai wannan so na gurgudu so loji da bako imani ta gurgudu biya ki da gangani da su imani da mai ji da su imani da mai ke gangani da su ba ya yi introduction na nan santunan yaji ba a waje na gani ya mafari ba a wuɗiwo ke daga kwana wuce a wani yanayin yaji na da na wafi na waje waje ta ce wuwu sai shi da lafi ne ga nabi adam inda na naka Allah ta ju'a fiha wa ta ta'ara wa qad aljanna madagu wala wa ma zabu ولا تظلم فيها ولا تضحى وما تولوا إذن ما هو سوف تنالي بهذا الرجل إذا كان جنة باني إذا لقوا دار الجنة شيطان بيوه زمره فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى قالوا وشيطان يوه زمره الجنة قالوا ولا yóò ní àníbi adéhùn dé ní ìdá ìjẹ́nà mú àmá agá àtúnṣí ìgbàna àgbéjì wà lálẹ́ adéhùn ẹgbọ́n ní ilé bá ilé àyí tẹ́ẹ̀nà wà sí tẹ́ẹ̀nà ìtàkì ìtàkì lẹ́yìn nga mu la sahabin da sun ji annabi ga nga annabi ki ya ce yi da ta ci bo annabi ga an to ta yi ma ha idza fa inta wa ka ga ji miki ya yo yi wa ta tuna idza ta faita wa ga fa tu kuwa wa yufa wa la tadrib al wajha ga dai ya fi kana wa la tahjur illa fi baiti wa ma ji ku ta ji jira wa to goma ga jira ji da ko sababu ba u ga ce zanan waga dambu wa yayin da yi tiya waga tiya sai da yawu zo sai da shi na tayi ko waga dambu wa nan yi tiwa ya yi tiya amma waga tiya da da su ko wa shi da mu ko shi mu suna fi wasu drinks na gwannan fawai kan na ja gwannan wasu tsere a gwannan wasu shayi fin a gwannan wasu buredi ja gwannan wasu na ja gwannan wa madai yi dambo wa mana alkhairi na ayayi gájìrà àyíwá dẹ́nà lukwa inú òye òjẹ́jẹ̀ lọ wúṣọ ẹgbẹ́gbọ́ bíndí kata inú òye òkú wúyẹ jù sẹ́ńkà tẹ̀yà awọ̀rọ̀ wa gùn ya tí a ha pẹ̀lẹ́ àwọn a di pàgọ́ àwọn ya ẹgbẹ́gbọ́ wà bẹ̀rẹ̀ wà ń jẹ ní ìwé wọn àdìyẹ dáná. sẹ́ńkì ẹ̀ sáti tó wà lẹ́yìn wọ́n kọ́ tó kù wá òṣè tó kù wá ilé olùkọ́ sọ́gbogbo òrùkúta ewu èjì yari ọ̀dàwúyà ẹ̀dà káàkó ìyẹn pátá ní ìrìn àjàǹfà níbi iná gbẹ̀gbẹ̀ fún ọ́nà wọ́n jú ìyàwó náà

sai gogo za a ji kokari sai ki gaji ba goyi da sai ta magangan da in in ya abu su fiya ni ni ni ya ni ni za mini za mini ta ga ni za san da ya abu su fiya in da ba ni ga ni in na ba su fiya da wajen hakika abu sufiyan ya wata shiro la min ma ya la limin ya duki wa na kurgalan da yake jina ya kudi min maliki ma yusini ma ya na kodan da bulu bulu da gogo da zuji kokari ila na ya buniki lawo ga sai ba duwa annabi ya la tadu ala anfusikum sai ka ce ba duwa ɗin kitace ma wala tadu ala ahlikum e ma sai ba duwa ɗin shi ma wala tadu ala qadamikum e ma ba duwa ɗin kukuje shi ma wala tadu ala auladikum e ma ba duwa ɗin shi ma auka ma fa sai bago ga zane ni ga ci ga wajen da tunan mafi waya nan ya sai ga sune wasu dokoki wasu kuti gudu yau da yin da nigeria ce cuce ba ne kayi ne gaji na gwara sai su ruba sai su yan wuji su kan wuji sai su ruba yau ga da na nigeria sai su ga zuwa a zuwa gwari yau ta ba ba a ne ga sun ebe ne su ga sai shi waje mutu da shi ko ke faruwa sai jojo sauke gusu ci sai ji bolo-bolo bayan yi yawa wa ashirin gun da zil marufi e sai ji bolo-bolo bayan yi yaji sai yuji sai yuki sai masan yuyi sai zozo yuyi sai ta aji bagwa rubu sai ga sai shi bolo ga waje amu kakuno ga jere rubu yau a dai kakuno a kakuno a ga wa ya mutu a yanki ya mutu a nini bolo nini ena ugbo iwa ati ayi ni oje na ha ti oye ota ti e wogo lati e zogo ojo ori wọ́n láti wọ́n ojo ori ẹ̀bọ́n náà kemi na ebi shawa ba na izaji oto ebi shawa lo ba ye shiga pe ni odi odi en ti mo ba ya e gogo o ga ti aji ngba wa do ta bere wa so ba wo odi o na o ta de ti izaji ti lo e ti da ya re sanje mo se pa de nuwa yi wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ jí náà ọ̀tọ́ náà wọ́n láwọ́ bẹ̀ wa jẹ́ àlébíà níwọ̀n àti ìbìtí ara ìyíwá àti ìbìtí ló bá wè wọ́n tó mà àti ìbìtí lọ bó ẹgbẹ́gbẹ́ ọ̀sàkú bà àbàyẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀fà lè méjì. àlébi sọ́mọ̀ láwọ̀ àlébi wà áyà yìí wà ǹgà láyà fún òmù nínú mu nínà ìǹkàdé àmì nínú mú nínú ga tẹ́ mú nínú àfọ́mọ́ ebú tẹ́ fọ́mọ́ ń ń lọ àti 那我就为人家，你们那边到底有，我们经济底下有，你们就多少？ ume ebimwefe awe ume efoli awe ume ejayoni awe ume emejiji awe ume edeweye ume ejanakeli kame awe wee janakeli nejileki ene kpata ne wee jine ya ebo na uje die mbi tie soci azo nile wa chafusi bu wa chakabara yi wa chafusi ji ngo ile wusobe nu wa ni ani yoyi ya ji lafiya ebo ko ete fagende ibe losi kanga ya ji lafiya خذ العفو مني تستجيني مودتي ولا تنفقي في صورته نعبده نجا يجفو غاد وفا نجا أشيل شيء بابا وفا بني وتلا أشيل بني نعفا يوين كان يعشي لا فيه يموت وتاتي أبو جاكولي إذا تيجي أقولي سيف يوصل كما صبر أولي العزم من الرسل يزول أقول لكم لون العزم من الرسل يجي أقولنا النبي صلى الله عليه وسلم عجبا يا المؤمن إما إيه ما كنا نعمونه إن أمره كله له خير لما يؤمن بات على خير يوم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له على خير قاعده واجه الجنب ويقول جلاتي في المفايد جلاتي على خير يوم سدو مداجي وما ويا أصابته ضراء ويوم مداجي وصبر ولا أخرجي فكان خيرا له جلاتي على خير يوم بابايك جنب zandoro ne ga wasu mini ba rufu yo nan sai je mu fanda da a kuriji a a kuriji ya wati bo wanda ti yu a de ti wanda ti na mafi waya ne wanda ti wa ti wa e de ti ga ga de wani wanda ti da go to no ti de ba wi na la tu ya e ba wi la le ba ti le ga wa don wuje ka ga ku ke nun ga ku ah ila ile ni ni ta je pe ki wa le to ji ga ji ade ge ba a ke pe bo ni no ga ji na o ma na mo ya ale ga ju wa le ni ko ka ni le za ya le bi na ka lo ti ya ku ka lo ti ya ke ni ba ka lo ti ni lo ni ya le bi o to ake ji en le na ba ta na ra ni ga jo bu kaga ki mu yo hakuri ya bago da duk kun gangare da hakuri ki tanje mutuani báwo mújìdé bá di ní gáàjẹ tí ẹ̀yẹ̀ bá ní ẹ̀mẹ́ ìzà káàkiri òǹgẹ́ ni ó yà áà ìyàwó láti hàn ní fẹ́ẹ̀rì a ń dẹ̀wọ̀n ńlá bí àjẹ́ lórí à. àlejò sọ́nù lọ sọ́nù àlá rẹ̀ kẹta wọn. ìtajà yìí ní tuntun náà jájà jìmbà náà ké tí èsì ń bó zàlẹ̀ a yẹn á bì yẹ bọ́gẹ̀ ya ní abọ́nirẹ́ ìzàlẹ̀ gáyẹ bá dé inú ìgbẹ́ náà. Egbogbo ìyàwó láti àná ẹ̀yìn à ń dẹ́gun gájá àjẹ́ ló yà. Egbogbo ìlú ọ̀gá wọ̀ jí nne fahiru hunna fil mazaji aji jira juye ne ne ba wale ka ta yo ko juyi dana o mala ba to ma yo ne e ka se tun jan ka ma se ti to ni wa ga jin na o mala wa fadru bu hunna wa dunya ma ne diga bar bangare mu ba ne unje ya ga gunyi bana ụgataji amube na-agwa fopụ akanal we akanli a aga ddnya baji amalaaaocha dịbiake bae medeye nuju adịa teụ ajij ara kiemedooo anye ga ekwekpata ekwesị igom ngajụm ẹ̀fọ́gọ́ owó jìgẹ̀ yìí nígbà ìlú ti jẹ́ ní ẹ̀bá àjọ ní ọ̀yà afẹ́kẹ̀ òkú bá àjẹ́ ara tí ó lọ sí ìjọ kẹta kí ń gbẹ̀jẹ̀ àǹkẹ́rìà kákùnlọ́wọ́ sí ewu lè fẹ́ fún un kájọ àkákùnlọ́wọ́ sí ewu òtún láàyè inú àyè tí èso ìjìnlẹ̀ bá ní oṣù ọ̀tọ́ àjù gẹ́gẹ́ nan na ga kai fado ji fango ji ta tanga da yau kaza kaza kaza kaza wani a jan yare suke haji ba ta ne je laji ya ware wani ba ne ya wajen na dalu lokaci ne ya fado ji wani na gajin hari ẹgbọ́gbọ́ ìdúgbẹ́ ẹgbẹ́ ìdílé ìgbìyànjú ọjà yìí èyí mo parí náà fún wa káyẹ̀ parí parí náà láyìí ìlú ga ga na lé oúnjẹ tí àwọn oúnjẹ àǹtẹ̀yà káyẹ̀ bá ga ìrìngẹ̀ ẹ̀dá ẹ̀yà ga ya gwada lokacin da za a ne ne biya wani wata yi ne lokacin su ma za ta yi ne wato ma kuma ne bai biyu na wajen wata yi ne ya gwada zuga shi ne ya jirga jikman nin zuni ni ga wajen fima ni ga wajen yamma ni wajen so ta yi jiya ya ji na za a da jin da shi yau sai ke zaman lafiya ya kuwa ci ke yayi ni wani lili a nan sallallahu alaihi wasallam da zabuta dabo sai ki ta dabo sai ta sai ya mini abo zane je wuce yin zane ya yi limina zane ga je wuce wuce ya yi limina wuce aje lada ne kiwa je ga zane je yin wuce ya yi limina sai gogo alkur'ani lawu ne sunna ne bi lawu an ne bi sallo lawu an ne lawu an ne lawu an ne lawu ko kaga wasu mace ya yi ya mallu da to makanta kudu ɗili mutu ya bada sosai ya kula da sau da bina ya lamuna wanda bina la ya lamu in ba zai je ni ne da zai je ni na ga jirin ni a jirin ya sai ce la to da yi Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist sai ku jiri ya da bai wajibu ta da gaske na sai Allah to malaika yayin da je ilimi ne ya bugo jai tija yẹn wo de ní bẹ́ẹ̀ o yẹ bàdúrà fẹ́ẹ̀tì yẹ zòrí àwọn yìí fẹ́ẹ̀tì yẹ eji wa yìí tó bá yìí tó ń ga yìí mẹjà pé fẹ́ẹ̀tì àmàdí àdébí fáà tó lè máa máa gbọ́gbọ́ fún àdínní fún ti tí a lè lè bẹ́ẹ̀ ya àmàgá yìí làwọn ò dán àkúmọ̀ náà fẹ́ẹ̀tì gáwọ̀ yà yìí fẹ́ẹ̀tì yìí fẹ́ẹ̀tì yà wá yà. sai ja nasiha da gaji da gwale da gaji da gwati ma sai ji zagi furo sai ji din babu wani ya ko sai ta ku an ku zaku wa ahlikum nara ku zuwa nasu wani jara e sai sai ka ya gande zani daga yana da gobe su ji din da tarbiya a ne ya kullu kum ra'i wa an ne ba yo amma na ebe ne imewa gase gasiri yin yau shi ba ebe ne imewa wani yadda ti dabo jiyo ya ni kan na nan muna hunka ya ma ga ta wai wani wawo ina ta aku ga ebe ne imewa wani yadda ti na ji uji na to na ji je na to na ji jara yi ba da ni fatan ga ta wai yadda jibeli ba jina da ka kafu no ka biya je mu be ni na tiri wuce wa buga ji tiri bo e mutum yo ne ga jina ta ga uwa mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ne e e da ka e ga ya lawo ke yani ke da da mani e ganna amanu ne ma na ga ya lawo mutum e ba ko tiri yin ni o za te la te da te ye o ne ma za te la ka kafu ga je mu ni na wa ga go ga tiri bo e yau yau ga jin haƙi daga kun je a dukun a tagi a fi ma yi sun ko da ni yau na a gunna su bai wa yi biye ne ta ci ta na sun yau sun ga jin ti ga gawe wa ta ni wo i love you fa wait wọ́n bẹ́ẹ̀ bu wájà ẹ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ bu sí jíjẹ ojú náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ náà wọ́n jẹ àwọn ẹlẹ́sìn ìdọ̀wọ́ ti olúzo bá rọ lọ́wọ́ nígbà tí ìdọ̀wọ́ ti ojú ga àlẹ́yìn sọ́lọ̀ lọ́rọ̀ sọ́lọ̀ àgá na mọ́tà ápù náà gan àìṣà àgbàlówó wá kan lè fi ní ilẹ̀ ìgbà àìṣà àgbẹ̀wọ̀ nínà nìjà àlẹ́yìn bàbá ilé òtúkú biya yi yi wa yíò nan nan i love you ina san ki kai wannan je kai wannan fa wale ki dai kuma lafiya abin yau bi ba ile ya min duniya ku a fi bu wani fa ni ne na tafi ni dai yo ni je goyi a gana in ba ki gidan da tunari tunani annabi sa a da zama ra ra'ayi ni muka haji ne mutum ya ka ni ta ba ne ba ku ba ne je gwalo da ya ka da je ba da yi ni na e ko ke yo goyi ne yo je ya kaga wajen gwayin doya da wato na hungo wani wa kan dubu gai mai hawa ko ta bugo sai je goyayi a hoton wau yan gwa kuni ci sai ki alkhairi ni yoji ne na na khadija radiyallahu anha in ya nabi amma to na na khadija ta na ni da ke fa na na khadija kan lolu har su ba na na ta ga ni cewa zai jannan ga duk wanda ba sai na na Khadija nan annabi sallallahu alaihi wasallam da Khadija ne wani da an fa amanat bi in kafara bi anna Khadija imani ne ni ka kuma da imani ne ni Khadija ne ya da da ne wa tasmi bi maliha duk ya ne Khadija ne Khadija sai jimi taimako bai dukiyu khadija no le da ru nare wajin ke mina bi aula khadija man ji ji ali ngam la mi wa khadija ka babu na ni sa ta ta na khadija na khadija ta ji mina ani ga nan ji ruwa du la nan gwa ni ne me ka ne yo ga da la ya dan je na na khadija ba ce k'o ki bo we fa al yin yu ko go ga te ili da na de wọ́n jẹ́ yíkì àwẹ̀ wọ́n fòdí àwẹ̀ wọ́n jẹ́ àyọ̀nì àwẹ̀ wọ́n tọ́nu àwẹ̀ ní wà fún náà wọ́n àwẹ̀ wọ́n tẹ́ àwẹ̀ wọ́n jẹ́ àwẹ̀ wọ́n lé kó àtàkì ọwọ́ náà bàbá yìí náà wọ́n sọ̀rọ̀ àwẹ̀ wọ́n náà yìí náà wọ́n lé àwẹ̀ wọ́n gbọ́ sálárì ǹjẹ́ ètò za ta zane waje da yi yi mafari umarji wala da wani jari a ka wajen alkaɗi ka wajen wuri da waje da yi ba shi zukun wata bu tabbai ne wata bu ki bai ne mun wajen da yi na ji alkhairiya fa alkhairi ne wani wajen kan na kai wallahi tallahi wajen ya ce su mu gode alkhairi na ma da kin an ka ne to yi no ni bare yau ne waga da yin lajo to da yin jiki wa ajiye wa ga ka ta da mani ta ga dozo da kawa mani ga mutum an da gode da wata ga jiya ma sai mutu da gode wanda ya ga yana wani ne kuku wai la ta shi har wani ake su da ba sai fa sai ne no ne ya gwe jiki Wọ́n ti lé ṣe bá bẹ̀rẹ̀ yìí ìdàkùnrin ajẹ́ saboda na na yi saurakun da ta su da ana wanda yi sa san da miji na yi wa mudiya ne na ana ce kuruwa na ne gobe ya goye ki be ni ki ka be yowo ma lawa asibiti da ki shi da na wani na wa dokto a ya na ne daga da ba san don da man da da na ke da annabi sallallahu alaihi wasallam kuga ma anzala Allah min da'i illa anzala lahu shifa ta ci ba san dole ji an kai ma kuma ci duki ma lauru asibiti ala ci wani ga ewe wo lauru asibiti wo maji lauru asibiti ga lugwa yi wa lu de blood ko yi wa ko yi yi ba mu ro a na koya jiji na ba ta kaka kuna muka ba ji lafiya lo asibiti amma ma lafiya ya e gogo wa na yi asibiti lo le na jiki a wuji ya jiji kuma ci ba wa ba ta ya yi kashi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ima allahi ẹ̀ka tí èyí àwùjọ ìgbà jíjẹ tó ẹ̀kí ká sí mọ́ àdébùsá àtúndùmọ́ ìlàtọ̀ tòlúbìn wọ́n yà gàtí èdè yan yẹn tí tọ́ mọ́ abẹ́yà àdébì làbá rẹ̀ tí ń bá àdìmẹ́jẹ ya ìyá ká sí náà nígbà wùláyé kò láyé kò lẹ́kùn ní ìyá lẹ́kù gbà wọ́n ti ń jẹ́ adá ìdè ìyá àkẹ́ yìí níbà àdìjọ ya ẹgbẹ́gbọ́n ẹbí bí ṣe òbí ya ìyá ká sí òfin gbé ojú òfin wu létí òfin kọ́ǹkò òfin wu sò òfin wu bẹ́ẹ̀ tó òfin wu wúlálà yóò pẹ̀ tí ìsìgbà dábọ̀ mi àjùlù tó bá dà wani yin na jin alkhairiya ya zuba sai ya yi ruka shi ma ya ajiyu aha dukun sai jini bi imra ata wujin da al'abdi ya zane ke ce da ya yi ruka shi zai wuji na sun bai zuwa zuwa shi ya shi ne da ku lokacin da ake zuwa ga wace da aka buwa da ake su ina ga wani lagwa su ba wani ma lagwa ta ga wani ya ba ne san yan ba shi ne ta ba no sai a ga shi jibi ne ruwa ne da na gaje ibi da sabogo wa ne ga mu yanzu buwe mu sai ji buwe ya ga sai kibi na kuma ne ne ga sai ya wuce tashi Allah ya samu da eh ji guba dawo wasu za e a ji ne wa ne suka yi wasu gyara ya gashi kasa yana da tilasar da ko da ke za ka zo ɗaya kaza na waje na baniya ɗaya kaza na waje na baniya ɗaya kaza na waje na baniya amma ne ne da ya kaza na waje wata juji da gida ne go da gotaniya ne ne da ne ke ki zo da gawai ce kaza gida da kaza ɗaya ko ko to ko ko ne ji a ne waya kaza ne kaza matsi ne kaza matsi ne ɗaya ne ba ni na ni kaza da kaza da kaza da kaza wato na kaza kiwai ne da ne a hankali. Wani sai za a cikin duk da bai cika sai ya ta waje ba wuja a nake da gane ya zula fili ya ta da lwabo ya ta da jan bo ko da ne da ko da ne da ka zuru yau ne ne biya nan wuji alkhairiya sai ga wa afli ko da ka bai zuku sai ji sulu da jare tsakaniyar yabo e ji din ni bawo ko da sai fani fili yau ne bayani ba na sai ce lati ne gaga wa an wala hunna mithli ma ala mithli lajala inna ko wa ala inna wala hunna mithli lajala ala inna bil ma'ruf wa lil jala ala inna daraja e ba ji ajan lo ba e yin ke ni ne mi lo to aji lo ba e ba ne bolo bolo ma na o wa ke ni na wa de nu tu pa ni o ti wona o to pe pa ni ti wa yi to kula wa yi afilare dan yóò lè pẹ́ ìdádùn máa lè wọ́n ti àwọn náà ni wọ́n gbẹ́nà àti ìyàní tó ti ṣe ìrìnàjí bá tẹ́ ẹgbẹ́ wọn wọ́n gẹ̀ káàì máa lè ṣe ẹ̀mẹ̀ na lọ́tà ìfúlànà fúlànà àfàwẹ̀ káàì lọ́tà ọmọ ṣe ìdánù rẹ̀ tí wọ́n ti ṣe wọ́n ni àwọn wà tẹ̀ wọ́n ni wọ́n gbẹ́nà àti ìyàní tó ti ṣe nga tita yin shi ci ga sai jini wato kuma ma sai bujin kama a nabi ga kullu bani adam kafa bani adam mun dundo shi ci وقول الخصائين التوابون زي ما جاء لك لم يبقى يكتب جدا غير زي جديد الذي نفس بعض المسلم فسوق اذو دي مسلم تقول فاسقا شو وقتاله كفر موجود مسلم وكافر شو النبي صلى الله عليه وآله وسلم laisa al-mu'minu bis-sa'an mu'minu sai da ne yayi aibuna wala la'an mu'minu sai da ne bukutina wala al-fahish mu'minu sai da ne lamina wala al-bazi mu'minu sai da gaza sakwana sai ba ga ce ba ne wa ce biyo to ko ne ma ke ji kazai ta koro ji kazai ta ba ko kazai ta da ji ko to wata ji ga le ji kini wata ji kazai ji kini wata ji ji ba ka ji no ne yayin ba ta da alheriya ngo ya aibu ne ba ta ji wata ga wai wau kawai ya eléyìí wí ebó gàtẹ́ jì ní òtòkó mọ́ gàtẹ́ gbòòfin ká mọ́ gàtẹ́ dùn gẹ̀ takataka jì mọ́ wà lédè méjìdéjà ebó ní mímí kóso ẹ̀bà jì ní kejì náà ńgá yìí ńgá jì jì àwọn wọn àyà inú ká ṣàní àmọ́ òjò àtẹ́ dùn gẹ̀ takataka yìí wà lédè méjìdéjà gàtẹ́ dùn gẹ̀ jìjìjì mọ́ gàtẹ́ dùn tòkó mọ́ gàtẹ́ gbòòfin ká mọ́ gàtẹ́ bẹ̀rẹ̀ kakuna wasu yawon yau gane zafi an shekawa ta masu mawa da ake musa ne ina shiga jin ma ga gabe waje a wasa na ji kawai na ajiya kuka lafiya ta lafiya ebo kibo a tsofa ita boye wanya kuma a cin a cin ramar a waje zo yin kuma zan dora batin wale ga yadda jin jejiya ya zo ga zutu sami su gbẹ̀rù tí ó jí ji jí ní ó jìtẹ̀ ìjí ní ó tẹ̀ mọ́kó kẹtí ẹ̀ tí èyí ànẹ́bì sọ́lọ̀láwà lẹ́yìn wa ààrì wọ̀ sọ́lọ̀ adínà lè náà àbẹ̀ ẹ̀ jíjẹ́ mbó ẹ̀kú ní fi ní ìnẹ́tì ààrì yìí ànẹ́bì ààrì tẹ́ báyìí ní ó jìtú lórí ìzáàlú bí àyí sọ̀láàtì àmọ́já sálà ìmọ̀tòkú kàrájà ká ẹ̀sùn báyé bá ṣíṣì inú ìbí ewé inú ìbí tí ó ìbí ewé ìmọ̀ ìwà àlọ́ tún ụlọ ti elu láyẹ̀lẹ̀ àwọn ń láyẹ̀lẹ̀ àwọn ní ẹbá ní bòjire bá na jẹ́ nọ́mbà ǹgbẹ́ ìsìn àwọn fòndóró àmá àwọn tí wọn àtà kí ti ń wọ́ bí tí ó ti mọ̀ na ẹgbọ́gbọ̀ wà lé gan ẹnẹjá èsì àwọn anẹ́gbọ̀n jíire ẹgbọ́n òtú bẹ̀rẹ̀ yìí wà ní ìsọ àtúnlẹ̀ tó ju àtúnlága tẹ̀sí ogún òkúta èsì ńgá yìí èsì òkúta èsì àmì èsì òkúta èsì ńgá yìí sai na ga ga wani iyi wa juzu ne wata bace ga wani ne sun ji a fasu ki gala labari biya e da gala labari biya we wa gaskiya da wuce zabe yazo e bo ne za ji da bo yazo to ne we ke lafiya je yi ne ba wa ga en go ti bi wuce wa ga ji wuce rula ni tu ko we wuce tu ga wuce to to lo ku ne annabi sallallahu alaihi wasallam dalla ala Allah man khabbaba imra'atan ala zawjiha la nakulu li tabatu ya da ne ga da to da sanda te ba e go e bulu su ne ni na ko da da sanda ti ni e go e su ne ta ga wa ce da kirkiya ga ce da dige mu man ka ne yumini billahi wal akhir fa ne kun aw yakun da ne ga ma da ta ga bali kiyani na u ga ne ko mu su ku e ba ka ga ya sanda ta ga an ni ni wa tabbaci wajen babu gaskiya da nan babu gaskiya da an yi jirgin ka shi wajen hankali sai mina ma ga na ga ka jago na gudu ne ne da ko mace zo ko na sai shi ga gute shi a ki yin go layu layu ta bayani ne ba ga ba lamar jiganya a ga ki lokacin goye ba lawu tutu bayin nuna jumhur àjẹ́ ẹ̀tọ́gúnni mọ̀nà ẹbágátọ́gúnni là ìmọ́tọ̀bá ilé wọn àwọn létí jí ibùdó ájú ìdè mọ́bá ọba ẹ̀zọ̀ ìyá jí àjẹ́ ẹ̀tọ́ ní ndọ ebúlú tùbá ìlú at least mọ̀nà kẹrẹ́ntì zuni mọ̀nà ilé gáyé làjí kàlú yáyé lọ́rùn ebúlú tùbá at least zuni amma dai man na jiga a ya wani je ga ba jiga wuce na wuga ji ni gwagwu ni gama sai ko ga je ni ni wace gwagwu ni gondo wuru tu to yi ni at least ni man je daga ji ka ka ka ka ka ka ka ka e ba ti bo e ba yi ni biya da da ki da jomo shekul islam ibn ya da ibn qayyim maza sai na da bona ebe otu ụba anyị ugborogoro ebukata inye otu nnukwu ebe otu ugborogoro eji bukata na aga mesachi ga ma lụwa na ma na lafiya echibe kwunye ebe ga awa owe ji anabi sa ga ndị mmiri bawa adịghị oge ndụ ba adịm ya ga ga inye oro ji ewu وجرى اللهم يا وزيتي إني أسألك خيرها لبعد خير يوم النبي وخير ما جبلتها علي بعد خير ينا جبلنا وأعوذ بك من شرها شر يبطل بك شر يمنا وشر ما جبلتها علي بك شرنا إن جدن جديد وأجل يقول لا دوانا با santiya ta shi ba gutunci agaghị m ilabi ahịa ba wọga aduwa na bayan bajen eke wa ga ebe ụla salla na afila reka agbụgbọ ji ganin da yi ebe uji liman inula nke ba ebe onye nne gani ne na ala imite na mutu muliya ebe ne aga nne ti lo nke ya esi na wutu anyị ki ewa e ga ebe ga asụba inu kun za su bayan ni ka kula ni jin haila da sai ce za su nazo wa na ka anil mahidi a do da yake zagi da jin haila na kun huwa adam fa ta jibin nisa'atil mahidi ya ga fa kuyo shi kuyo da zunubiya da yin zagi lokacin wajen haila na in ma na gaji jima'a jin gajin haila ma ma wasu don mu yau Allah ya samu dace. Sai ce shi da gudu a bai ci bayawo haramu yo ne ba wa su ba ya yi da ne wala ji fata na wani annabi sallallahu alaihi wasallam jalla anallahu man ata imra'atan fi duburina la an yasatu ki tabatu ya gaba ji ne su ba yi da ne wala ji fata na wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata imra'atan fi duburina da ne ga su ba yi da ne wala ji fata na wani fa kadi kafara bi bima unzira ala Muhammad da na ji su da na kiriya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kàtí ẹ̀kí lọ púpọ̀ tẹ́ ẹ̀kí ẹbá dé ní gáàsù bá lè ẹwà gẹ́gà lóòrùn tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ ti wọ́ gáàsù làkúbà ẹwà gẹ́gà lóòrùn ti tẹ́lẹ̀ bọ̀ òtún lè ayá káàbí tẹ́kẹ̀ ní ẹwà gẹ́gà tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ ti wọ́ ẹbá ní pé ṣe láti lè láàlẹ̀ ní lọ́wọ́ yẹ kúrò ní aw ma malakat aymanuhum inda waya yi ya jiran da wuce ga kin haka jinna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fad aurataka wa al aura wa sa illa ni zawjatika inda waya yi yawo o ma malakat yemi ka ganin da wuce ga kin wa ga jinna e bogo ame e wa gan e ba di ala ada to ba di ni dana fake sanjiya mo jin yun gayi gaya ya zango ci labari ko ya yawe ko musulmi yawe ne ne ji ta faruwa tsakanin riyo ne za mu yi bi na ani sallallahu alaihi wasallam ko ne shi masala to e da ya nuke ga sahabi o ji wa za ta ce da ya ya za labari ne ne ji ta ka mu jo no re ta ka yi de yin e na ko ta ka tsakanin in gangani da ya e bayyana zangoro ci sun yi abu a je su fashi a ganin shi na zubu annabi sallallahu alaihi wasallam da su ga ya rasu da mali ya wata ce ce ci innahum la yas'aluna ba ki da wani ke jatina wa innahum la amma dai zaki da wani jo sama e jatina ga nan annabi ba sallallahu da wala ta aure da jatina ga nan sai na ma masalu zalika kudu ko jatina ga kama sai ce salin da fiya ce sana yau da ake tan ba ji ne da wanda ke sai zaki na ba ga ciya wannan ku yanzu ne ta sabo ba ki mai tuni wọ́n lé báyìí lè ra ilé ìtọ́ba lè fi rí o nígbà tá tó rà lé ní ìrìn oko tí ó nù ìdèbè náà a tì àga fẹ́rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà àtọ́ba lè tọ́jú òsì rà á jẹ̀ àlàjẹ̀ owó a tì àga ìdèbè wọn. ẹ̀gbọ́gbọ́ ń lè bá a ta òye èdè gan jẹun wa báyìí tó àdéhùn dídé táì pẹ̀lú gbogbo a jẹ́ náà wọ́n lọ́sùn náà ìpè a jẹ́ ẹ̀lẹ́wọ̀n lè lọ́sùn náà kó ìgbà yìí lè tẹ̀lé wọn náà wí ìgbẹ́ni àdìsẹ́kẹ́ jùlọ ìyá wọn ti kúrò. èdè lábẹ́ àjùlọ kí fún gáàgùn lóde méjì jẹ́ ẹlù fún ọkọ̀ mùsùlùmí ní orí ìdíjà. yẹ́gbọ̀n wọ́n tí báwo wọ́n láì ní òjì èyí ẹ̀nà ń gbé bá ń gbé ṣe ń ráàyè ọba. Bẹ́ẹ̀ni àyíwá dé ìpínlẹ̀ bá fẹ́ gbé gàjẹ́ kára kára kára kára kára kára kára da na je muhimmanci da yi rayuwa ba ya je mai ba da yi ne yi da zo kawo ga daji laji waya da mu ga waya jirin da ne ya ci lafiya yi ke yi jina lóògùn gáàsì àtìlì awọ ẹ̀jẹ̀ yìí lẹ́nu káàrí àti lóògùn láti àìmọ̀dàṣe èmi àní tí èmi jìnnà tí ebi jìnnà tí báyìí jìnnà tí kàlẹ́ jìnnà tí ìsàlẹ̀ jìnnà tí èso tí ìkànnà. bukata na mo mai waje yin da cewa ga wazo waga da feji ne ba ra zo ki yayi o sai na ne bisa sanan da safar ki ta ku min al ezo zu yan tin do o, ka ta do ciwo ya azaba sai da ga bukatu wazo ji nu wona sai ajire go ju ai la ni ga do ku tin ta ta ju nu ru tu da ju nu tu ya di ji e bo no yo ta sa ya a to ma sa yo Ego ga shi ne ya tiya ni amma ya gaskiya ya tiya da nan no sai ma ga ta muku yau da miki alanin ba buga don wanda yadda tiya nan wuce jeja sai tiya mu da ni ci ngai eh wa da ba kun ga ta ba ya yi mu zo da gangan biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga jabiru bin abdullah jari la lahala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wajibin zagiya wolo ga zo ga dunu wa zo yoyina wa tudahikuha wa kuka ko ga masa dunu wa masa gangan da wayina sanke ya da wajen kuma ya ci ilayi da sai da sabaɗin yiwu da sai da jiboci da yiwu da sai da falaya da yiwu gafe da ji siri yin ne wa Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala da kullu ya lahu man fi samawati wal da zai ghaibi illa Allah ya da da samo da kine je ne na suna sai ce shi Allah subhanahu wata ala ga wa ma kafara Sulaimanu ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الكبيرة عليه سليمان بكافر ما جدا جدا كافر يقول لا في يوضع hannu. annabi sa sallam ga man ata kayinan aw arrafa fa saddaqa ka fara bi ma bima unzila ala muhammad zan do da nalo baba sai ko lo ba zane ji kiri na ko lo ba zane ji laji na zan wa otu ya gaskiya da yanu zane na zan na ji ka sai ci be na ki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai zai wa ga yi mu wuce yanda su yawo umalaja wage tuntu wace juwaji sai da yau da zo su ba kai mun ji kuma san ji na wace ji yawo da tsawa da faruwa kewa maje tsawa da ji sai da kewa maje tsawa da fala kewa da gole la faji musulunci la sai la fa sai ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam inna ruqawata ma wa shi walata shirku la fa la fa sai ba shi a tugaga ku to na tsata ne ba gidi na yo da shiga ya na nan ya ce da shiga yi na hankali a daji a gwada ga wani la'ayi na ga haji na ga ya ba mu fi da gautu a da manji na ɗaya ne wa ga wato wani shi ba ko ka zalika duk fasilin ayati wani tasiri na sanyi mujrimi yawo alitubawe alitubawe biti da biti kagun jilembe sai ta ne sai ke za su ga a tsara buhu in tallaka kunna an yi wu a zuwa don khairan min kunna in ga ba sai wa ba sai ta ne bi sai lu ke ya wa je min go ne bi alkai je na ji musulmai da imani ayi kaza ni ne ba zai ga to in za ruki eh, ba so kwa mai ba ta mai la su ba annabi sallallahu alaihi wasallam wai za sallaki limar aju hamsaha inda ya ga sallar mutu wa samar shahara ha wuce asu ya tsara ba za na ce wa a sa a ci ba na ha imani su ya tsau da na tarabi ga wanda aka da hajjin ne sai shugo ebogo inza yo a a ne diga nan a an yanzu da ne a la mansul mar'ati an tanzila li zawjiha da ni ga ga zanda ci ga zanda ci da ga ya zanda ci e ko matsayi na zanda da ta ce zanda ci wannan na ga ni su da ga dun ya bo e bo matsayi ne ba wanda ta ce in yi wannan sabago ni sai ne ba wai da daraje sai ne da kile sai wa ba wa ci zai ke mina ma san je wanda wucina sai wa ba wa ci kemina ti musabon ciki enwaye da fadi zanen da presidanci kina sai enwa bawaci zan kemina kurutu wa onye general ebogo ke ne bawaye da zanen da mutu lalai otu wa ma'ali ba mun da gwaɗi sai ne da mai sai ci ba yawo sauki ya zaci ẹgbàgá èyí ni ó gánwà àtọ̀bọ́n èmi tí a yí fushi kó èmi tí a yí tutù kó èmi tí a yí kótu kó na anabi sallallahu alaihi wa sallam ga idza da ar-rajul imra'atahu ila firashihi da ba diga yi nu da zonguna sun ga wasu bu fa abati ni jannabu illa kanin na bi fi sama isa fi san alila ce ki da san wani gaji fuki da lajin nan ruwan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza da rajul yura to ila jirati farta ti wa ikalik ala taniyo e ba ga yi nu ko wa so bu ni ga dun to be ka yi ga da ne je ta be je ni yi do ga jinya u dura e je ga jina da bukata e go wo yo to ìgbà yìí ló sáré fẹ́ gbàdé lọ́dọ̀ yìí gan lẹ́wù ha ìsàlẹ̀ láṣẹ́dù náà ńlá ayé o kágọ́ ojú rẹ̀ jíjà wà jílé méjì. bọ́ ọjọ́ ni wàá tó ń gbọ́ gbá nínú ẹ̀jẹ̀ àkó yé ní bàlẹ̀ ọmọdé èbùdó ogun ń tu àwọn ìmọ̀tò ńlá àjọ òmòdó rà sálà ìbò fún ti òyìnbó wà lọ tàbí tó ń gbé owó tí a ń bọ́ ayé náà. tó àgbọ̀dẹ̀ owó tí a ń bọ́ ayé náà. ewu ẹjọ́ ń ṣàkó ìyàwó yẹn náà. mutum ya kawa to a na ya kada jinin ko ga da na gari ya ya da ko ga aji fushi gurin da laika ba gana da buke da gogo sai ga ki yi ni nan Allah ya samu da ta na ni wa ni ne ne ya ji ya inu huyu ujuzi engiji huyu ujuje kuyu ujuboji huyu ujuje wayo yuyu utulakwelishi wano waselagweda ebuyana utula katukuyu utula gadutabuyu wale utuje ndimane benyo bili marufi ewage ini utuje jibeni buyabo ebona manji ń bá dóòlù yóò lẹ́yìn ji ibi máa bó mi káàkiri lórí dóòlù à. Adẹ̀mọ́ ìlẹ̀ jìdì ni. Nínú àbọ̀ àṣẹ kò sí ndị nínú ìfọ́ ìdílé ìfún àtùn ìdí náà. Àmọ́ èdè nígbó kájọ náà, ńlá ìgbẹ̀gbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ibi

kapu na wọ́n ẹ̀dín haila wọ́n ẹ̀lú òtútù ẹ̀jẹ̀ ní káwọn ẹ̀dá àgbò ń gbọ́ kápẹ́rẹ́ orí àná wọ́n bẹ̀rẹ̀ kapu ní gan hali ní kìí àná ẹgbẹ́gbẹ́ tó ẹbú kàn sí ìdáyẹ́ hali ní lẹ́jì gẹ́gẹ́ ni tí náà àwọn yàwó kú ní wúdú. Àlébì ní ní fẹ́ lánú òkú fẹ́ lánú òkú fẹ́ láti tí àtúnlẹ̀ ẹ̀ẹ́tì náà ẹ̀ẹ́tì ṣe kówú ní kí ọ kówú fi ní kówú ti jẹmẹ̀lẹ́ ẹgbẹ́ ọgbẹ́ ìwọ̀n òsì láti wọn àtàkùnlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní kí ọ fẹ́ jì í àlébìgbẹ̀ mọ́ta ìrọ̀rùn ṣáárún fọ́ ìwé mú tànígájẹ́ tí ìrọ̀rùn gbàdùn fi tá tí fún wọn ti jí fẹ́ láyé kan náà dálúkọ̀ ẹ̀kọ́ pọ̀ bá lòjì mọ́ ابن النبي صلى الله عليه وسلم لا سواك متعرف من فني مرضات للرب فوتي ولا يقيتك من غير ذلك النبي النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقبل وادي كيف كيف تتهمودي اذا قد كان كيف هو يسوى من مصدر هو ده ده ده ده sababu imefudi pia hujuta nini hujuta tena jiki na garuba jiki wa asa wa wa la la la la la mungo ye jiki ga la yo yo ngende se dindo yao kashi mai kwale ga lafiya yau biya. duk wewe sai lu kiyo sai lu fo lawon gbaro ni wa ni o to ko to so ti bawe sai faru futa wa ni ba ga sai kando kula wala wala ajiro yi kando ki aru futa fa yi yi rufuta ye goje fa na na wa wa na na tuwa ho ne ne ya ji ma shi wuce nuna nígbà yọ ní aláìsàn kó mẹ́ta fẹ́ jí fẹ́ẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n ní oṣù lánàá ah! tí a wọ́n lè mú a gẹ̀ẹ́sì àyè ní gẹ̀ẹ́sì àti ẹ̀kọ́ ìdìbò lè fọ́gbọ́. nga lè bọ́ ọ̀tí àdá tí ìrìnà yìí ló ti lé wá ẹ̀kọ́kọ́ fẹ́ là ẹ́ jẹ báyìí fẹ́ tá nínú ojú àní ìgbà náà bì fún àtúnyẹ̀ sọ́kù tó dùnmọ̀ jù yẹn ke ẹ̀ka jẹ̀ ṣe ló ń sáfù pẹ̀lú ìmẹ̀lẹ̀ ìyẹ̀wò dàgbà sílọ̀ bí kò á ti yẹ tẹ́ ẹ̀fọ́ lè yẹ̀wò ìdí ẹ̀ sáfù mẹ́rin á ti gbọ́ ẹ̀fọ́gọ́ teburu uwuya tv uwuya kazan uwuya ego una ga ciki zongune ti ja ji bore daga tuwa shi na harbe lajani har da su goje ne ba ni ne wun wani ala ko an goje zaki na yi lalba e ko ko na atu ba daga lajani har da ba nan wun wani ji ne ba goje ne Nigeria wa ne ga ugoyin wogwa imututa da lobi mutunta ninu ibn ali sallallahu alaihi wasallam ku ga inna allah yuhibbu an yara asra nimati ala abdihi sai to wazo tuya alamuni manuji ya wuji ne gangan da wuji dan je wuta yiki e ba o ga lo wuji jibo gangan da ke ke ga je do je ni na ka ku ne daga je wona lafiya amma ya bada za a ce wanda ba salari na biya ganin yiwu bata na allawa bata wule ce da shi gawa da wuzuro ne wo ewo wa? ko kaza da waji kaza kaza la ja ni ke ni ke ji ke ku jima ko bre da bobia en yiti no waja en yiti no wala na kaza no waja ke ku shawo no wa ke shi ba da le ba kaza mun ga mu do ko ti kaza mu go yo ba go la wa ne mu go mu ya da mu da yo ne ne ti ya ne ji ni ya tabiya kirki ba anan ibrahim alayhi salam in je gine ya annabi ismail na annabi ismail mu sai jina yawa da muka annabi ismail na wajen annabi ibrahim ci wa sai jiwon ya annabi ismail na lo kun na suku mutu anabi ibrahim mutu anabi ismail àwọn yóò tún mú ìdè ní yi tẹ́lá ìwé yìí ná ìnire e adébáyíbọ́ adéwálọ́ adéyíkejì adékanzan adékanzan adékanzan anabi ibrahim e bẹ̀rẹ̀ ẹ bá wọn tuntun nga wọn ti ya ngbẹsẹ nga si wàjú ọgájọ gan ẹgbà débà ó ti la sálẹmọ ọgájọ fẹẹ tó yẹn ni wọn mẹgájọ gbọngàn kàngàrí yẹn ní láwùjọ bọ. fa yugallu asabata ba'dihi anin ibrahim jamare shi yace dinuna wani zango wa biya ko da ɗaya zaki don da shide wani mutum ga an ma wani yo kuma ganin da waga waga ji wanda kan gari ya yo je ba wuce ba wuce ne zai dane ba fa ni zaka mun ga ibrahim sai nan mun wani ga min wani ya ko ji ko sai ya anin ibrahim suna suke dinuna inda bai na lokaci a ibrahim suke bi na ziyara je bayan ejuji inda bai na suku mutu a nufi suna da wasu yin na inda gani ga ebe suku ga za a bayan na inda ɗayan e wajibi a yi sai rayuwa mai ranga a da bago a da farin ciki a da zaman lafiyo a da mafo a da nikeji a da fi a da kaza a da kaza a da kaza a ni bi sa san da lokacin ke ajiye na ajiye da mutane na ko fa su yi mutu a ni bi ibrahim ke gungun da ebo gajo gajo ga mai gun sallama ko mu gajo gungan falyum tika atabata babi in gajo lagu su kan gare su ani ismail yéé ní àṣẹ ewé yìí lóṣù bàbá wọn ládé lóru ìmọ̀lẹ̀ yìí kíríkì òní láwọn fún mi àṣọ àìrí ní àlàáfíà yìí ni wọ́n yóò òtú tó ebú dùmọ̀ ìwọ̀n gàgà àti ilé ebó jíjẹ ìwọ mọ́ kéèkà yìí níbi tí a ṣe. tọ̀tún ẹ̀wùjọ àbàtì gàtẹ́ tí ebó ọ̀dìnẹ́kù máa gàtẹ́ ojú tó kó máa gàtẹ́ sọ̀hún jì da ta yi mutunci ma da ta yi nuya gbama ebe na alim sa a sulun ga latu bi imra sun zauja in da ja dabo na ta yi babba ya bauna ko a ta yi ya buya gbana illa ka lar zauje to ni da rukuri jini illa face ni ya laba ji na ni ya kuru jini ya jini ba ga nan latu bi ji kata na killahu da ci ba ji na kuma da yi babu ma ga ji guma la da ka kulu ta batu yawo inna ma wa da kinu inda ki wuda da yi tawo wajen asa an yi shi ko ayi fara ka kile na wa to ba no ga zan duro ta ta dai ba yin ni na da boko da ruji an kai dan hudu ta ci na yaji a wani ngai zaki ga wujin do da gaji o da go yo da an ya so ya yi ne na wujin do ma wa a a da ne ji ya no ko ji ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nan ne da ya shi sai da wa wala ba bu ga don don sanke wuto ni ki ke ya wo ko ba wo alaga su ko amma lam ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ku za'a fi Allah wa fi rasula ya yi tuto ce ne lam ya tuke shi wa man yuti rasula faqad ata Allah dan ga yi tuto shi na zanan ne tu sai ya yi da wala wa ma ta atakum rasul fa khudhuhu wa ma na nahakum an fantahu ina tuke ga Allah ya ga ya gwani mu a zai sai ya ne ku ya ga ya iya gangan يورو النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمة يدخلون الجنة الأمة فاتا دعا الجنة إلا من أبى sai zana na gwana tula man ya ba a ga nan za na bo a nan diga man afa ani da hada aljanna da na mutum na da aljanna wa man afa ni fa kai aba da na ga ni ba ni ba no to da na bo tadabbar kalam Allah wa tamil al khabar wada an kara yan imu mu asal sai ba alqur'ani ji fahimta alkur'ani ko mu dan dauki sunna ya nabi sai gaza ne da ke wuta da ga ari ba da azu wuce tishi dan sai go biki gaje kutume gaje ke yawo yi Wasu da shi mu lafiya ya yi yayi wada'in rayuwa ne wai gbe da bawari ne na rayuwa ne ya ga fari kuma ya gaya bane ya bai wani wa sai su bishara amma kayan da ci zai ji faruwa ta ta ne wasu ko ga sai su ne gade bukwe gade zai da ke yaji alim sa sun da su munafi salafa na munafi buta hugo wanda ci magagun hugo idan kuma fajara su hada da fa ìwọ wọn àfa ẹgbọgbọ ìyàwó wọgá dàní tí ẹ padà ní gbèdé àkérè tí ẹ gbèdé wà ń yìí wọ kún un lórí nà tó fẹsùnà tí ẹ gbèdé wà ń yìí ló bẹ yàn níta yìí tí ẹ wà bàá yìí gbẹmí ní àlẹkẹyìí àdébìgẹ náà yìí wà dùkùn àti àyíká ní àfihàn má má bùn náà sì tó ń wẹ wáyà ẹbí yẹn lọ wáyà etí tà tún náà ọmọ àyè gan káńgọ tí ń bàjẹ́ náà yẹ kú nígbà tí méjì fún òfin wọlé tí mo kúrò tí mo dáta bàyẹ̀ tó mọ́ máa dà kọ́ tí ma bà fún mi ní ṣí ọ dànù àti ẹ láti à ó bẹ̀ láti tí ma kiri ọ kánú tí ma kìkì bàná mi ka ní bàná mi ti gbọdí bàná kan bàná mi ṣé mi dà yí lò sai wa waye gan ni zai fahimta wani gangan da gajiyar gangan da ke yanzu nan da kyau kante wo ti ni ne yàtì ya nga yi yàwó ju kò sẹ́ni nga ti àwọn nga yi ti ní ẹ̀bùn mi muslim tu jadi haramu ne nga yi láti ní ẹ̀bùn mi ìwọ̀n ayé yìí ti ní ẹ̀bùn mi. kante wo gbogbo eti yàwó tu di àkùrí gẹ́gẹ́ ní bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ ní sáyẹn àkórí dẹ́wà ràyíwá àdádọ̀lọ́wà ìgbẹ́jáde wọ́n ti pọ̀ndóòrò láì fojú máa yàn kánúwẹ̀tì wọ́n àjẹ́ owó kánúwẹ̀tì mọ́ wọ́n àjẹ́ à kánúwẹ̀tì wọ́n àjẹ́ dókun kánúwẹ̀tì mọ́ wọ́n àjẹ́ dókun à kánúwẹ̀tì tó bẹ́ẹ̀ sọ àjẹ́ tí wọ́n ti ní àmọ́ wọn àdá àwọn àdàwò tó yẹ wọ́n bá ń jẹ àmájídọ̀ wọ́n àdàwò tó yẹ wọ́n bá ń sọ àmájídì pàrọ̀ ẹ Ube to wo to tana na ko tu da ba no wa de ya. Ba ta mu de ne jumo. Ube ya tsaye e gogo da dujan ke ne da mu lan ka ni salatiya e ba mu duk nan ne ni a kurji. Yo mu de ki ni wa ti ale ya ke ya wa. Da te ga ti ri e bo se ba mu. Da ngoro ila yi ngoro no ye adéyẹjì òtútù léwé fún wọn àmọ́ àwọn onílà pátákà lẹ́ẹ̀bùlà lọ́tìlíà ẹ̀rọ̀bùlà lẹ́ẹ̀wọ̀ tó lè gbó lẹ́gẹ́jì náà ọ̀gá àjẹ̀yàbá ló ti fi ilé wọn. yóò wú ní ti ṣé èlò tí kà báwo ìṣẹ̀bọ̀ méjì kágbóòrò ìlú èsì ọ̀ wà sí kàlọ́ yìí wọ́n mọ̀ sàn wọ́n ti ti dé sọ́ ayé wọ́n dènà sábọ́ ayé wọ́n sọ́nù òkú ayé wọ́n ká wáyé fún ayé àdébùsọ̀ àti ìrọ̀ tẹ̀bọ́ sadaka da dulofi su ya yi sadaka su daga ya gwe jiki in ẹba ọgọ ọládẹmọ kanto ẹgbẹmọ eh, tí ó ti kàdé èyí ìdí ní alukuraani èyí ìdí ní sunna èyí ìdí ní tutu èyí kàdé lára èyí kàdé turanci ẹbọ na jáyé ti di àǹfààní ẹbùn dídí ọ ẹbùn láyé bẹ̀rù tó ju kàdé ẹbùn tó gbé ìdílé ní ti makwacewar na jaji ake ta mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi imani wa gunya wallahi imani wa gunya wallahi imani wa gunya a da su yoje a da daga man ya bari ja mu wa ika ina izana makwaciu ne mu ci ta gangan makwaciu da ya ci da shehu na sabaga ko kuma wajen makwaci da ba shi ya ni ila da sani da zaga ta ba ta da jan da jan da da sani ko da zaga jan da da jan da zaga yawo da sani ba go ga da yanzu to shi ga ji to ne ji ya ko ake mu ko do na ko ma ne to da shi yi na ko sai da shi na ci wa sallallahu wa sallallahu alaihi wa sallam ne ba ta wajen da ke Allah ya kawo da ta sai ngai he ɗaya gangan da ya fito shi ɗaya gangan da ya fito shi a nabi na rasu da alaji ya kare ibi kan ya zura a duk kuma ya kare in da nabi na so a ji ne masoyu in e, gaba e, ya zuci ya zai e, dina wani kina masoyu na in la ji da ciwon la kirkin ke gada da nan àmọ́ àwọn ojú èdè bí ẹ̀yà gbòdìgbòdì ló ti di sẹ́mi òkúta àtẹlẹ́ a dúró wọlé àtẹlẹ́ ìlàjì ìlàjì ìlàjì kìrìkìrì mọ̀ á tẹ̀lé àtẹlẹ́ ìlàjì ẹ̀gbọ́gbọ́ ṣe ya jẹ́ àtẹlẹ́ ìlàjì a bá ṣe ya yára ẹ̀gbọ́n wa àti ìyàwó ọgbọ́n yà kó àmọ́ ìyàwó dàrí títí wà ní ẹ̀yọ dàrí títí wà ní mọ́tò yọ gbàlẹ́ fún lọ́tọ̀ kó waya jijite za waya bayyaci za waya zaba abubuwan don za waya jike ya suwa waya yi ya waya leko ya bago waje ga yi ne wayi in ya san da nan ya bo za wani dada ki kine jibi ya tomo kan tuwo shi dinsa yawo sai ga sallah da lokacin sai ya inna salata ta rika da mu'mini da kitaban mabuta. salla ta yi ne sai ta yi yanzu juda lokaci wani a cikin salata yi kuma su shan fira da sakin laili wa qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda sai zaligai salla ne kun ga in ga ake kwagare kaje aflahal mu'minun mu'mini ja ake kwagare alladhi fi salatihim kashirun da ne ga kucu da ni ya sallah da sallah ga yi ta ka ne musulmi dan da kafiri a rubi ga da bi bai da nawa da yin afala yanzu ta alkawari ta ka ni da kafiri shin ga sallah ba man taraka ha fa kai kafa wani ga sallah duka da na da na da kiyar na ji kafiri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mutu ji ta ce mutu ni ne mutu yo mai sallah da gogo ga su da sallah mai gona suna ji da wajen yin sallah da lokaci ba ruwa ci ma ruwa wula bunu ga dodo ruwa wula wuce ji zo ruwa wula na kazo bunu zo ruwa wula kazo ji ruwa wula ci ce mu zo ci zo ruwa wula fati ya kama zo da abin ya sa na wani ya su mula ne fa'a ina yi wata mara to ayi lati zo ma kunu ada kunu o ni na ada wa la kunu ana ka mi de mejira wo jin lo tun abi kunu o je ku dala ji wa be ni lo de se pa ta o ti ayo to ji ya salli salata al khams awwala waqtiha fa ada'uha min akmali imani dan e za ta lo ji na ta be lo ka jubo e go ne za fa lo ji da lo ko to ni ni e ni ku ya imani santi o ji ngai e wọ̀gẹ́ ẹgbẹ́ òjì ní èkì àìbù dẹ̀bọ̀ àyè èkì dẹ̀bọ̀ náà àdọ́gbà tẹ̀lẹ́ fàdé ní ní àkèjì wọ́n tó ń wára ẹgbẹ́ náà níbi sọ́nà máa wà ní nga sọ́nà ní ẹ̀yìn ìlàjì kíríkì nígbà yìí ìlàjì náà ń gbé ebú yìí ẹ̀ nà ẹ bá ṣe ájì lu wọn àjò ní ìgbà yìí náà káyọ̀ ní àjò wà tó ọ̀gá ń gbọ̀dọ̀ ìlàjì medical doctor ni o ko nurse ni o lawyer ni o barista ni o emboko ni o working class wo ni o yìí tí o lè fún gómìnà tó lè wo sálárì lè wo sálárì láì láì wọ́n ti lálọ́rẹ̀ òṣàṣe kíbú tèbi lẹ́kùn ẹ̀kú káàdì bò ìṣòro fúnṣù ẹni ká bọ̀ náà jí. wà á lè gbìyànjú lẹ́yìn tí a yẹn lẹ́yìn lẹ́yìn yà ńgbà lẹ́yìn jù mọ́ lọ́wọ́ kwantiye shi ci wani dangi ya waje dangi ya waje dangi ya waje ko da yabo na wada ya wani na wajen da zuwa fata da a sokoji foro da yanzu su gun واتقوا الله wani تساءلون به والأرحام يقولون سجود kowa ne da sadon jewo amma kawai za a koyi bayanai kowa wani kowa gefe da zuru ya yi duniya da bayani wasu ya ba ma za su ce wani ya gwada a wajen hannu ga yi ga minan da zan yuji bayan yau ma musulunci ke da ganin ibe na naya so ba na sauke ya ji na gada wani ba na ga ji ne zai da biyu ba da sai su ya wani na sai ta albarkun da mu sai ta albarkun damo sai su ya zaman lafiya sai su ya yi kirki sai su ya yi wangi sai su ga da shekani sai su ke sai su ke koya da kiji ya gani sai su ke koya da ya da so ta jama'i ke bai nuna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة wa وبركاته 完璧。